الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kamar da muka saba mana amfani da ranar lokacin da muke da shi a safiyar watan ramadan dinnan mai albarka domin amfanuwa da darasi na lura a cikin littafin al-mu'allaqat waƙoƙi guda bakwai da aka ware su aka rubuce su da zinare aka rataye su a ka'aba to idan ba a manta ba a karatunmu na baya mun tsaya muna cikin mu'allaka ta tsarafatu bin al'abd al-bakari wadda mun karanta baiti goma sha takwas ne ko? ashirin da uku to yau za mu tashi baiti na ashirin da hudu insha shine suhadiya ko? har yanzu kuma yana nan a cikin sifanta wannan taguwar tasa da ya ce wa inni la'um bil hamma in dahti barihi bi wuja a mirqalin taruhu wa tartadi to shine sai yake ta sifanta ta don haka disipofin in an so ma za su iya zama a mahallin kisra bi auja'a sai zanto ai bi kaza bi kaza musamman in ta fara da suna to sai ke cewa suhabiyatul usnuni موجدة القرى بعيدة وخد الرجل رجل موارة اليد أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عبداها في سقيف مسند جنوح دقاق عندل ثم أفرغت لها كتفاها في معال مسعد يتي صحابية الأسنون موجدة القراء بعيدة أخد الرجل موارة اليد أمرت يداها فتل شزر وأجنحت وأجنحت لها عدداها في سقيف مسند جنوح دقاق عندل ثم أفرغت لها كتفاها في معال مسعد يتي صهابية العثنون إتوانا تقوار تنا دجنغا شمباكي jan shine ja kenan in asali an ce as to bi bi bi bi as-sahaba bi fatahi sad ko as-suhba shine abin da yake ja al-usulun kuma shine irin gashin da yake fitowa bunsuru ko dabba a ƙasan makogaranta wanda ya kama da mu muke cewa gashin baki shine baka ji da larabci suna cewa sha'aratun tahta lahayaiha gashin baki afuwan a daidai inda halebanta yake ko haɓata so ita gashin, bakinta jani wanda wannan yana nuna ƙarfinta kenan da kuma nagartatta mu jadatul ƙara wacce take da ƙarfin gadon baya alƙara bi fata gadon baya kenan in aka yi kisira kuma alƙira shi kuma ya zama garar baki kenan wa hurmatu shaykh alladhi sanna al-qira wa assasa al-mahjuj fi umm al-qura a cikin maqama kuma ga can a cikin hadisin ummuna Aisha wanda Khadija Allah ya kare da a gare ta sanda maza Allah ya da daga gari Hira tace innaka lakasilur rahim a ciki tace wa tatrid daifa min qara yaqri al-qira shine garar baki kenan idan kuma aka yi wa kafin ɗin rufa alƙura jam'in ƙarya kenan litin zira ummal ƙura wa man haula min ahalil ƙura cikin suratu yusuf to sai ke cewa sahabiyatul usnuni wacce take da jan gashin baki mujadatul ƙara mai ƙarfin gadon baya ba'idatu wakhdin rijili wacce take da nisan gaggawar kafa ko takun kafar baya mawaratul yadi wacce take da yawan motsa hannunta in tana gudu mawara asali almauru shine al-ibtirab motsin abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yawma tamuru sama'u maura wato mawara mawaratul yadi wacce take da yawan motsa hannu abin da yake nufi dai shine wato ita dai taguwa ce wacce take mai karfi kuma zaɓaɓɓiya umirrat yadaha fatla shazrin umirrat yadaha wato an tufke kafafuwanta na gaba umirrat an tufke su da ƙarfi zumirratin fastawa umirrat yadaha fatla shazrin wato irin ɗauri na ƙaƙƙarfa shine ashazar shine ɗaurin da ake farowa daga ƙasa a yau sama kamar irin yadda ake yi wa goro uhun goro tun daga ƙasa a ɗaure shi har sama annazaru shazar kuma shine a kalli mutum da gefen ido irin kallon wulaƙanci harara kenan kamar yadda abu nuwas yake faɗa wa musta'abidun ikhwanahu bi sara'ihi labistu lahu kibaran abarru ala al-kibari idza dammani yawman wa iyyahu mahfilun ko mahfalun yara janibi wa'aran yazidu ala al-wa'ri ukhalifuhu fi shaklihi wa ajruhu ala al-mantiq al-manzuri wan nazari shazari yana faɗa ne akan wanda zai dinga bautar da 'yan uwansa kawai saboda yana yana da hali ya ce yake cewa ukhalifu fi shakli sai na yi kace-kace da shi a duk yanayin da na same shi wa ajurruhu ala al-mantiq al wa an-nazar kuma sannan zan ja shi da zance mara daɗi kuma da kallo na wulaƙanci ta umirat da fatla shazrin wa ujnihat sannan kuma an ɗaukaka abudaha da matsanta jam'in dantse laha gare ta fi saƙifin akan wani ƙirji mai kama da shigifa musannadi wanda yake abin ƙarfafawa saƙi asali shine shigifa irin rumfar da ake yi a zauna <laughs> to shine to wai nan isti'ara ku shigifa kuke cewa eh shigifa ne eh yayin ga katsinawa da sakwata su suka fi amfani da kalmar ana cewa shigifa amma dai shigifa faɗin ce ake mai da ita fa eh, shi ne mai wa'azi ya ce in ka gan shi wadda ka san shigifa saboda girmansa <laughs> amma yanci 'yan jigar-jigarin hausa irin tawo in an ce shigifa ma ba su sani ba ba ga shi nan ba bani sa'ida ba ko? Hmm. to ah, yake cewa fi saƙifin a wani kirji musannadi wanda yake maɗaukaki ay allazi usnida wa ba'dahu ila ba'd aka dora sa akan sa sai ya zama madaukaki kenan to haka take januhun biqaqun andalun yace januhun ita mai yawan nashadi ce abinda ake nufi da al-junuh din shine yawan karkata daga nan ta bauɗe nan ta bauɗe nan ta bauɗe nan to annan kinaya ce ta cewa tana da nishaɗi shi yasa januhun mai yawan nishaɗi ce ba ta zama wuri ɗaya tana da gigi diƙaƙun sannan kuma mai gaggawa ce ai ka annaha ta dukku ko ta tadaffaqul jari jariya kaman wato tana tana tana gudu in aka zo bakin gudu kenan shine diqaqun januhun diqaqun andalun andalun sanan mai katan kai ce ko kuma mai babban kai ce wanda wannan sifa ce zababbiya ga taguwa thumma ufrigat katifaha sannan ufrigat ko ufriat katifaha sannan an ɗaukaka katifaha wato kafaɗinta laha gare ta fi mu'alin ai fi sadarin mu'alin a wani kirji wanda yake a sama musa'adi wanda yake abin ɗaukakawa ko kuma abin ɗagawa an fahimta ko ka anna uluban nas'i fi da ayatiha mawarida min halqa fi zahri qardadi ka anna uluban nas'i wato kai ka ce alamu na bauji fi da ayatiha a ƙashin wuyanta ko ƙashin bayanta mawari da kai ka ce magangara ce min alƙa'a ta wato dutse mai santsi fi zahari kardadi a tsakiyar fako ko a bayan fako ulub jam'i ne na al'albu ko al'ulbu shine shine abin da ake cewa alama ko kuma kufai an gane ko allabtu shai'a idan ka sa masa wani abu da za a gane kamar al'asaru ba abinda zai nuna cewa akwai alamar kufai na abu to nasi din kuma wato guda ɗaya ne ko kuma jam'insa ana ce masa al'ansa e ka anna uluban nas'i to annis'i ko annas ban duba babbinsa ba dai amma abinda sunan suka yi babbinsa da fataha ne kuma haka muka karanta muka haddace ka anna uluban nas'i ko kuma an mace to annis'in abinda ake nufi da an nas'i shine bauji kun san bauji ala ba ka san bauji ba ba jaki a gidanku ko to da har yanzu yana nan a kasuwar kurmi in ka je ka ce a baka bauji abin daura sirdi wanda in an saka sirdin ake eh sai a hado a daure kaga ai lokacin saboda yau da gobe yana yin alama ko belt ne in ka saba sashi a jikinka sai ka ga ya yi maka wata alama to wai wannan irin alamar da wannan baujin yake da shi fi da ha a ƙashin bayanta saboda ko a ƙashin wuyanta da'aya ne ƙashin wuya to in ka gan shi kai ka ce mawari da wata magangara ce inda ake zuwa a sha ruwa kaga in za a sha ruwa yau da gobe ana bin hanyar za ka ga ta yi alamar sawu min halka'a. wacce take kan wani dutse mai santsi ita magangarar hanyar kai fi zahari kardadi kuma a kan wani fako kardadi shine fako inda yake kasar da take malfa ko kuma kasar da take mai tsandauri to shi da hausa ake ce mata fako to me yake nufi a nan yana so da ya ce maka wato saboda irin yadda ake mata tauɗa an san tauɗa ko eh o oh, kaman sai ibrul kasi ke cewa ha bin naqri ko ukhaffiduhu bin naqri ina zaburarsa da tauda shine kaman in kana kan jaki ko kana kan doki sai ka dinga saka gefen dunduniya ka kana zakuda sakala in jaki ne in doki ne fa me ake ce masa me ake masa eh to amma ba a cewa komai eh to wannan shine annaqar din to amma kuma da sautin hada da sautin shine ake ce masa tauda tauda to to abin da yake nufi kenan cewa eh, wato wannan haka take saboda ana in an tashi kuma ana ganga yau wato saboda yanayin yadda ake daura siddin ana yawan tafiya da ita har alamar baujin ta bayyana wannan kaga yana siffanta yawan tafiya da ake da ita saboda koyaushe da siddi a jikinta talaƙa wa ahyanan tadinu annaha bana'iqu ghurrin fi qamisin muqaddadi talaƙa wani lokacin tana haduwa saboda tsayin wuyanta wa ahyanan a wani lokacin kuma tadinu tana nisa ka annaha in ka ganta kai ka ce bana gurrun kai ka ce albadu ne farare fi kamisin a jikin wata riga mukaddadi wacce aka yaga ta albadu kamar yadi kenan a yanzu zamu ce irin saƙa da ake yi ta da to akwai abin da ake awo da shi sai a ce to wannan albada ɗaya kenan albada biyu albada uku kamar yadi ɗaya yadi biyu yadi uku an gane ko to shine sai haka shine sai haka ake haka ake nufi talaka tana haduwa wa ahyanan tabinu wani lokacin kuma tana yin nisa ka annaha kai ka ce ita bana'iqu gurrun kai ka ce fararen albadu ne gurrun dinnan ai ka san koda doki ma danda ana ce masa ghur shine manzo Allah sai yake cewa ala ara'aita law anna li ahadikum khaylan ghurran muhajjalatan ko baina dhahrani khaylin duhumin buhumin a a menene ala ya'rifu khaylahu qalu bala ya rasulullah qala وكذلك أمتي يعرفون يوم أعرفهم يوم القيامة من آثار الوضوء نعم yau e masu farin wuraren alwala ba lokacin ya yi ko to shi kenan a nan za mu dakata abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma a haɗuwa